بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان بوديا تتبتغ الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan yammaci mai albarka yammaci na laraba na kuma 24 ga watan rabi'ul awwal a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 13 ga watan 12 a shekara ta 2017 miladiya za mu ci gaba da karatu wannan littafi littafin kitabu tauhid littafin mai tarin albarka malam ya ce kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi alal abid littafi da yake magana akan tauhidi wanda yake shi kuma tauhidi shine haƙƙin Allah da yake akan bayi na su kaɗaita shi da ibada kuma wannan shine darasinmu na 34 a wannan littafi mai tarin albarka mawallafi wannan littafi shine shekul islam wa mujaddidu da a wata tauhid a sheikh muhammad ibn abdul wahab bin suleiman at-tamim allah ta'ala ya jikan shi da gafara ya rahmashe shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi muna babi na talatin babu lahi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah babin da yake mana magana akan abin da ya shafi almahabba so babi da yake magana akan abin da ya shafi so domin so ibada ce kuma karkatar da so har ya zama mutum ya so wani ko wata ko wasu daidai da yake son Allah wannan zunzurutun shirka balle a ce ya so wani ko wasu ko wata sama da yadda yake son Allah ire-iren waɗannan al'amura a fili suke a zahiri suke Allah ta'ala ya ce yi kaza kuna ji da kyau ko sai wani da kake so ya ce karka yi ga zahiri a nan soyayya za ta bayyana kana son Allah ne ta yadda za ka yi ko kuwa za ka yi makanka tawili ne ka ce za ka bi amma ai shi Allah furar rahim ne kaza kaza kaza kaza kaza kusan mutum baya aikata sabo a matsayin shi na sabo sai ya sanya mashi wata riga kun gane ko sai ya sanya mashi wata riga cin hanci da rashawa ba zai kira da sunan shi na cin hanci da rashawa ba sai ce fa'ida fa'idar aiki ce ko wannan ai wata fa'ida ce ta aiki na fata mun fahimci wannan da kyau to ire-iren waɗannan saɓo ba a yin su a matsayin shi na sako sai an sanya mashi wata riga to da zaran ubangiji subhanahu wata'ala ya ce tashi sai kuma wani ya ce zauna to waɗannan suna cikin manya-manyan wurare da suke bayyana a zahiri kasan labarin zuciya ka tambayi fuska kwana ji da kyau ko duk labarin zuciya in dai mutum yana so za a gani a fuskarsa in yana ƙi za ka gani a fuskarsa duk da so da ƙi ɗin duk ayyuka ne na zuciya ayyuka ne na zuciya amma zahiri suna bayyana a gaban jikin mutum musamman a fuskarsa har ake kar magana cewa labarin zuciya a tambayi fuska da zaran kaga fuska shi za ta tabbatar maka da yana so ko bai so sau haka sai mutum ya kiyaye wurare da suke nuna mutum ya daidaita son Allah da son wani ko ya fifita son wani akan son Allah suna bayi zai iya kudurce wani abu a zuciyarsa amma a fuskarsa zai iya saba ma wannan abu kuna ji da ke kudan fuska za ta nuna asalin abin da zuciyar ta kudurce. za ka ga mutum ya rantse maka da Allah zai iya rantse maka da Allah a kan ƙarya a uzbillah zai iya rantse maka da Allah a kan ƙarya amma ba zai iya rantse maka da wani da shi yake girmamawa ba a kan ƙarya haka ne kun bayanci hausar tawa sosai zai iya rantse maka da Allah a kan ƙarya saboda shi sanda ike ma Allah bai kai sanda ike ma wancan ba domin ba zai iya rantsewa da wancan a kan ƙarya ba karga manta babi ne na buga misali ba wai babi ne na cewar ya halatta a rantse da wani Allah subhanahu wataala ba babu wanda ake rantsewa da shi in ba Allah subhanahu wataala ba asali ma rantsuwa da wani Allah yana cikin nau'uka na shirka wa minhul ikisamu bi ghairil bari kama a tafi mukammal akhbari yana da cikin nau'uka na shirka rantsewa da wani Allah babi ne mai zaman kansa za a zo a yi bayani ba a rantsewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a rantsuwa da kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba a rantsuwa da wani malami ko da wani shehi ko da wani wali ko da wani rawani ko da komai ba a rantsuwa in ba da Allah subhanahu wa ta'ala ba asali ma rantsuwa da wani Allah nau'i ne daga cikin nau'ukan shirka Allah ta'ala ya tsare mu baki daya amma sai ga mutum ya ki rantsewa da Allah akan ƙarya ya rantse da Allah akan ƙarya amma ya ki rantsewa da dama yana rantsewa da wani da wani Allah amma kasancewar ya san karya yake yi shi yasa ya kira tsayawa da wani Allah yanzu ya kake ganin san da yake ma saboda haka ire-iren waɗannan al'amura mutane su yi hatar don ka dubi sosai ayoyi da malam ya jingina akan wannan ya ce wa minan nasi man ya takhuz min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah aka ayat da ya kawo kenan sai kuma ya kawo aya ta biyu kul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardunaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu fata rabbasu hatta yati Allah bi amri wallahu la yahdi alqawma alfasiqin duk wanda zai nuna maka ashe soyayya don gurungun ɗinta tana komawa ne ga Allah subhanahu wataala shi ake so in ya ce maka so wane sai ka so shi saboda in an tambaye ka saboda me kake son wane saboda sai ka ce saboda kaza saboda shi wannan din yana son Allah kuma Allah na son shi saboda me saboda annabi ne saboda annabi ne shi annabi kai tsaye zaka ce yana son Allah kuma Allah yana son shi da sunan shi zaka ce annabi yahya yana son allah allah yana son shi annabi harun yana son allah allah yana son shi annabi zakariya yana son allah allah kuma yana son shi annabi nuhu yana son allah allah yana son shi annabi adam yana son allah allah kuma yana son shi kaga wannan ka kayi bitta'ayin ka ai duk kowanne annabi zaka nasanta mai wannan yana son allah kuma allah yana son shi ina fatan kun fahimci wannan da ke ko amma ayyanawa sai annabawa kun lura da ke ko amma waɗansu mutane sai dai ka ce mumine suna san Allah kuma Allah yana son su mumine suna san Allah Allah kuma yana son su kafirai suna kin Allah kuma Allah yana kin su amma ba za ka ce wani saboda malintashi a unguwarku ka ce yana son Allah Allah yana son shi ba domin waɗannan ayyuka ne da suka safi zuciya ba wanda yake hukunci akan su kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala sai dai ka ce kai wani muna mai kyakkyawan zato kai muna kyakkyawan zaton bawan Allah nan yana san Allah kun ji jumlar muna kyakkyawan zaton bawan nan yana san Allah muna fatan Allah ya so shi to duk ire-iren waɗannan su ne alfa kaga babu ne a ciki babu tabbatarwa don karka wuce gaba karka wuce gaba hakan nan duk kafircin mutum muddin yana raye ba za ka ce wane kai wane bai san Allah bai san shi wane ai dan wuta ne kaga ka kira shi da sunan shi ba a wannan dan baka san akan me zai cika ba amma za ka ce kafiri dan wuta ne kullum da ke ko amma ba za ka ce wane da sunan shi dan wuta bane dan baka san akan me zai cika ba dan baka san akan me zai cika saboda kullum al'amuran ana bin su ne saisa saisa ana bin su ne a hankali ana bin su a hankali ba a tsanantawa sai zama na an yi huruji an yi itizali hakan nan ba a yi lakwalakwa sai zama na an yi murji'anci wala ta ku murjiyan la'uban bidini ala inna mal murjiyu bidini yamrahu ana bin addini ne saisa saisa ana bin addini ne a sannu a hankali haka Allah ta'ala ya faɗa wa allah ja'alnakum ummatan wasata dole mutum ya kasance akan alwasatiyya tafiya sannu sannu ba wanda zaka tabbatar mushi da wuta ba a dora maka ba haka ba wanda zaka tabbatar mushi da aljanna sai dai wane muna ji mai tsoro wane kai muna ji mai tsoro wane kai muna mai kyakkyawan zato Allah ta'ala ya tabbatar mai da kyakkyawan zaton da ake mushi shi kenan ka huta don al'amura al'umuru bil khawatim baka san dami mutum ya cika ba baka san wannan abin da kai mai ba saboda Allah ne ko saboda wani al'amura da suka shafi zuciya shi Allah kadai ake bawa in ba wanda Allah ta'ala ya ayyana ba za ka ce abubakar dan aljanna ne umar dan aljanna ne usman dan aljanna ne ali dan aljanna ne sa'idun wa sa'adun wa ibn wa talhatun wa amiru fihirin wa zubairu almumadahu duk da da muka sha maimaitawa a wurare na karatu da muke saboda haka duk abin da ya kai mu kan waɗannan abubuwa su ne abin da ya shafi almahabba Su wani akan san da yake ma wani malaminsa sai yanke mashi da aljanna kwana da kyau wani kuma akan ƙin da yake ma wani saboda bambancin aƙida ko bambancin yare ko bambancin gari ko wasu bambance-bambance sai ya yanke mashi hukunci da wuta wanda yake Allah ta'ala bai dora maka wannan ba Allah maɗaukin sarki bai dora maka wannan ba ba wanda za ka yanke mashi da aljanna hakan nan ba wanda za ka yanke mashi da wuta yankewa wa mutum ka ce wani ai dan aljanna ne saboda yadda kake ganin shi da ibadar shi da bin wasu sunna shi da kaza to wannan mutum ya yi zunzurutun bid'a zunzurutun bid'a mutum ya hakan nan kuma mutum saboda laifi da kaga yana yi saboda kaza ka ce ka ina ai su jahannama an yi an yi baki wannan duk baya ce wannan duk wannan kwata kwata sabanin sunna bai da alaka da sunna ta kusa ko ta nesa balle ka ce a kai shi bakin jahannama kai kuma ka dawo wannan bai kusa da sunna wannan baya kusa da su al'amura ne da suka shafi ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yake hukunci a kansu muddin wannan muddin wannan mutum ne musulmi saboda kada kiyayya kiyayya zunzurutun ta ba ta addini ba kasan kamar da abdullahi bin abbasin zai zo ya faɗa ƙiyayya an siyasantar da ita addini an siyasantar da shi kullum mutum ya kasance akan karantarwar manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam almahabba so da ka ganshi shi wallahi ba karamin al'amari ba ne wai ba haushe yana cewa so hana ganin laifi so hana ganin laifi zai ga wani yana cewa wallahi kun damuwa ne kun damuwa ne ni wallahi ban ga abin da yi muku saboda shi bai shi san shi san ya rufe mai ido baya ganin laifinsa kun lura da kyau ko wani kuma saboda tsabagen ki da yake mai bai ganin alkhairinsa zunzurutun ki bai gani alkhairinsa to kai kuma kullum kana zama tsaka-tsaki ne sharrin mutum bai hana ya rufe alkhairinsa kun lura da kyau ko hakan nan alkhairin mutum bai sa bai sa a sanin barnarsa amma barnar ba yayata ta ake yi ba kun lura da kyau ko duk mutumin da alkhairinsa ya bayyana a cikin al'umma to ba a yayata barnarsa a yayi na yake faɗan ɓarnarsa lokacin da wani ya zo bayani na musamman ya zo neman bayani na musamman ya tambaye ka akan wani me za ka ce to a ɓarnar sai ka samu mai sauƙi wacce za ta iya maganta sauran sai ka faɗe ta in dai ka faɗe ta za ta iya warkarwa sai ka faɗe ta wani ne ana son eh, batun aure auren wani ne ya tashi mana sallam ya ce idan a taku man tardona lidinihi wa irdi fasawwicu to mun zo mun san ka da shi kaza kaza kaza kaza muna neman shawara ka saboda Allah mai ka sani kun ji jumlar muna neman shawararka saboda Allah mai ka sani wannan ko tabarma ɗaya kuke kwanciya da shi ma'ana ɗaki ɗaya kuke kwana ai babba da babba ba a kwana a tabarma ɗaya daki da yake kwana za ka faɗi abin da ka sani na ƙarna da in an faɗi dai akwai ta wanda zai iya zama tasiri wanda ke magana wanda zai iya zama tasiri watakila in ban da kai zuwa mutum biyu uku ba wanda ya sai yana shan taba saboda sai ya shiga bayi zai sha taba shi ya ɗauki wani abin shi share bakin sa yayi amma ku biyu uku ne amma shan taba zai zama tasiri ga aure zai zama tasiri don matar in ta gane daga matar babu yadda za a yi ya koyi gare ta cewar yana shan taba shan taba laifi ne? amma fa yana shan taba sai dai yana iya kokarin shi ya koyi ba kowa ya sani ba amma dai yana shan taba mana illa ce qadiha kun lura da kyau ko to ina fatan ko fahimci wannan to za ga ire-iren waɗannan abubuwa kaɗan ake fa, Allah ta'ala ya mana jagora za mu ci gaba ne a karatunmu da muka tsaya a darasin da ya wuce malam ya ce wa ma anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar qala rahimahullah wa lahuma an ruwaito kuma wannan hadisin daga bukhari da muslim shine lahuma tunda a wancan hadisin na sama ya yace akhrajahu bukhari da muslim sun ruwaito hadisin shi yasa anan yace wa lahuma anhu bukhari da muslim sun ruwaito anhu daga gare shi shiwa anas ibn malik anas ibn malik annahu qala anas ibn malik ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salasu halaye uku ku da ke ku halaye uku ko ɗabi'u uku ai duk ma'ana ne ko halaye uku ɗabi'u uku man kunna fihi duk wanda ɗabi'u uku nan suka kasance a tare da shi ɗabi'u uku ɗabi'a ta ɗaya ɗabi'a ta biyu ɗabi'a ta uku ko hali na ɗaya hali na biyu hali na uku suka kasa suka suka taru a wurinsa ya haɗa waɗannan halayya guda uku ko ɗabi'u guda uku wajada ya samu shi wannan wanda ya tara su bihinna ta sanadiyar waɗannan halaye guda uku ko ɗabi'u guda uku me ya samu halawatan iman ɗanɗano na imani in an ce halawa ita ce alewa ku da ke ku in aka ce halawa ita ce alewa ita ko alewa ɗanɗano ne tana da tes kayan zaƙi ne kun lura da kyau ko kayan zaƙi ne harshe yana jin ɗanɗanon alewa cikin ƙanƙanin lokaci ma'ana ya samu ɗanɗano mai kyau mai tsafta na imani abubuwa guda nawa guda uku duk wanda ya haɗa su ya samu ɗanɗano nagartaccen ɗanɗano na imani hali na farko an ya kuna Allah shi wannan mutumin ya kasance an ya kuna Allah Allah ya kasance wa rasuluhu da manzan Allah a habba ilaihi su kasance su suka fi soyuwa a gare shi min ma siwahu ma daga dukkan wanda ba su ba ɗabi'a farko ya zama na an ya kuna Allah wa rasuluhu Allah da manzansa su kasance a habba ilaihi su suka fi soyuwa a gare shi su ya fi so su ya fi ƙauna mimma wahuma sama da wanda ba Allah da manzo ba wannan ita ce ɗabi'a ta farko ita ce ɗabi'a hali na ɗaya wa an yuhibbal mar'a abu na biyu kuma ya so mutum almar'a mutum ya shafi mace ya shafi namiji ya so mutum la yuhibbuhu illa lillah ba dan komai yake son shi ba sai dan wannan din yana son Allah sai don Allah yake son shi biyu kenan wa an yakraha kuma ya kyamaci ya guji an ya'uda fil kufri ya koma makafirci ba da iz an qazahu minhu bayan da Allah ya tsamar da shi ya fitar da shi daga cikin kafircin nan ya guji koma makafirci kama yakrahu an yi fin nar kamar yadda yake gudu yake kyamar a watsa shi a wuta ko a jefa shi a wuta waɗannan su ne abubuwa guda uku duk wanda ya tara su to kan wannan ya tara alewa ta imani ya tara ɗanɗano na imani abu na farko an ya kuna Allahu wa rasuluhu a habba ilaihi mimma siwa Allah da manzo su kasance su ya fi so daga dukkan kowa su ya fi so saboda haka idan suka ce a yi to yin su ike fara gabatarwa idan suka ce a bari barin yake fara gabatarwa ina fatan kun fahimci wannan da ke ko domin ba zai yiwu ka ce kana son Allah ba amma kuma kana saba mishi ta'asul ilaha wa anta tazkuru muhabbatahu kana saba ma Allah kuma kana cewa wai kana son shi inna hadha min al-amri labadi'u wannan ai sabon al'amari ne wannan ana ganin shi ne bambar kai namiji da suna hajara sai ga an ce la kun ga ya ce yana son Allah kuma yana saba ma Allah domin ƙa'ida a ɗabi'ance ƙa'ida a halayyance duk wanda kake so ba ka saba mashi kuna ji da kyau ko duk wanda kake so ba ka saba mashi wani ita ce fitara da Allah ta'ala ya halicci mutane duk wanda kake so ba ka saba mashi ba ga gama su yi ti ba in ta ce ka so tsire yanka ɗaya sai ka so biyu kaga shi bai zauna ba amma ya fara magana kun lura da kyau ko so kaga mutum sai a ce in an ce so a tamfa daya sai so uku yana wallahi wannan ma yana ganin za ta so su saboda me so so ka'ida da Allah ta'ala ya halicci da adam duk wanda yake so baka ka saba mishi to a ya za a yi ka so Allah kuma ka saba mishi ya za ka ce kana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kana saba mushi kuna jina da kyau ko shi saban saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye saba wa Allah ne ka lura da kyau saba wa manzan Allah ne ka kira sunan shi gaya ka ce Muhammad babu shi ba a kiran shi Muhammad Allah kaɗai ne yake kiran shi Muhammad ku lura da kyau ko ka lura da kyau da ya zo ba da labari sha'i wa ma muhammadun illa rasulun kada khalat min qablihi rusul amma ya kira sunan shi ya kiran shi da muhammad sai ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhal muzammil ya rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ما أحل الله لك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن العدة واتقوا الله ربكم يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المدثر يا أيها المزمل duk kaga haka Allah ta'ala yake kira shi amma bai kira shi da ya Muhammad a cikin Qur'ani to amma mutum ya dauki ganga yana ya Muhammad ya kula da shi a cikin masoya ya sa da shi wannan kwata-kwata bai kama hanyar san manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam aqalan wa naqalan aqalan wa naqalan in muka ce aqalan a hankalce domin a hankalce duk wanda kake so baka kira shi daga nesa ba ka ɗaga murya wurin kiransa misali mahaifi kullum da ke ko mahaifi mahaifinka ya wuce kada son ka kira sai dai kai ta sauri har ka je kusa da shi haka ne amma kanin gafa ya kai tsere min shi kowa ke ba ko ka ce kai zaidu amma mahaifi ko ba ba a cewa ba ba ko haka kaga ba da shi aka kira ba to ko haka ba a fara? sai rike ta sauri haka je kusa da shi sannan sai ka mai magana na fata mun fahimci wannan da kyau shi sa muka ce akalan naqalan kuwa dama la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kar ku sanya kiran manzo a tsakaninku kada kun ba'dukum ba kamar yadda kuke kiran sashin ku da sashi na farko sashin ka yana sashin ku yana kiran sashi da sunansa kace Ibrahim ka ka kira da sunan shi gaya ɗaya sannan na biyu kuma ka ɗaga murya wurin kiran nashi ka ɗaga murya duk waɗannan biyu ba a yin su ba a kira na salam da sunan shi gaya haka nan kuma ba a ɗaga murya ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa tarfa'u aswatakum fawqa sawti dabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahari ba'dukum ba'd duk ba a yi waɗannan abin ka duba saboda me an a a'malukum kada aikin ku gaba ɗaya ruguji ya lalace wa antum la tash'uruna ba ku sani ba kenan rashin sanin ku ba wai zai zama uzuri bane ba to ai mutum bai wa antu ba ku sani ba amma sai aikin ku ya lalace saboda me saboda kun kira manzo Allah gaya kun ce Muhammadu ko kun daga murya wurin kiran nashi to da sauran dai abubuwa da suka shafi saba ma Allah saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to dole ne mutum ya zama na Allah da manzo su ya fi so akan kowa wannan kowan ya shafi malaminsa ya shafi mahaifinsa ya shafi mahaifiyarsa ya shafi ɗansa ya shafi jikansa kullum da ke ko ya shafi kakansa ya shafi kakarsa ya shafi ubangidanshi a kasuwa ya shafi ubangidanshi a ofis ina fatan kun mahimci waɗannan duk kudi ya shafi waɗannan ba a yin waɗannan su ake gabatarwa shine an yakuna Allahu wa rasuluhu a ahabba ilayhi masu siwahu to duk wanda ya samu wannan ya samu ɗabi'a ɗaya daga cikin ɗabi'o'i uku da duk wanda ya haɗa su ya samu ɗanɗano na imani ɗabi'a ta biyu wa an yi hibbal mar'a kuma ya zamana ya so mutum la yuhibbuhu illa lillah ba abin da yasa yake son shi sai domin Allah wallahi bawan Allah na ina shi saboda me saboda bawan Allah ɗin ina mai kyakkyawan zaton yana sa. kaga dai sallah kan lokaci yana kokarin kaza yana kokarin zuwa makaranta karatun qur'ani shi masha Allah Ka ga yadda yake karatun qur'ani nan amma kullum cewa yake da mu yana zuwa biyo biyo yana kaza yana kaza kaga wannan ba ba wai ya rage ya ma lift ba kun lura da ke ko ba wai ya ma lift ne ko ya biya ma kuɗi ko kaza a la tuhibbu illa lillah tunda domin Allah kake son shi ko da wata rana ya zo ya wuce a mashin bai dauke ka ba ko ya zo wuce a mashin bai rage ma wannan soyayya ba za ta ragu ba saboda daman ba dan wannan bane saboda zaka shi uzuri ciro kila yana sauri ne kullum da kyau ko zaka shi hanzari watakila yana sauri ne watakila bai ganka ba ne tunda kai a ƙasa kake shi kuma wanda ke driving direction ɗin shi yake gani duk za ka ba shi uzuri kullum da ke ko so duk ana ba mutane uzuri amma ka kira mutum su ɗaya a waya ka kira su biyu bai ɗauka ba wani bai ɗaukan waya shi ne ba ka ba shi uzurin ya kai ta caji ba ya sa ta a silent tun da in fito sallah asuba bai buɗe ta a ba ko ya batta a gida kun lura da kyau ko ko kuma ma bai ji kiran ba ko yana cikin wani rintsi ko waye ba ta hannunsa ko kaza kawai hukunci ɗaya ne bai ɗaukar lambata bai ɗaukar kira ka ji abin yana kai ga rabuwar aure ko ya kira ta a waya sau ɗaya sau biyu ya kira iyalin shi bata ɗauka ba sai sake haka ire-iren waɗannan abubuwa musamman duk wanda ke ta'amuli da waya kowa shi a karan kansa zai iya yi ma kansa hisabi eh nan kai kanka an sha kiran ka ka zo ka ga miss calls gaba ɗaya wani lokaci sai ka ɗaga wayar wani lokaci tun da ka shiga sallar la'asar kasa ta asalin baka tuna ka bude ba sai karfe tara da gani kai duk zai iya samun ka wannan abin ba za ka iya ba wani uzurin wannan ba rayuwa ba haka take tafiya ba almuhim wa an yuhibba al la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha kuma mutum ya guji ya kyamaci an ya'uda fil kufri ya koma makafirci ba da is an qazahu Allah minhu bayan Allah ta'ala ya samar da shi daga kafircin da kama karahu an yi fi nar kama yadda yake kin a jefa shi a wuta kaga wannan kamar da Muhammad ibn Salih al yake cewa yana zuwa ne ga wanda yake sabon musulunta wanda yake sabon musulunta kaga duk wanda yake sabon musulunta ne a hankali a hankali waɗansu ɗabi'un sai a hankali sai in yana jin waɗannan abubuwan cewar yana kyamatar su amma ya tashi iyaye da kakanni watakila za ga wani gaba ɗaya familin su. ba zai iya taba maka wani ba iya ambata maka wani mutum daya a kakanni shi da yake musulmi ba kullum da ke ko to haga ya musulunta a yau ko a jiya ko a shekaran jiya haga abin sai a hankali abu ne da ya shiga jininsa ya shiga kaza ya shiga kaza sai ya hada da kyamatarsu ya ji baya bukatar ya koma makafirci kamar yadda baya bukatar baya sa a ce a jeba shi a wuta to duk wanda ya hada waɗannan ɗabi'u uku ya hada ɗanɗano na imani ya laka ka haɗa mana su baki wa fi riwaya la yajidu ahadun halawatul iman hatta la yajidu ahadun halawatul iman babu wani mutum ɗaya da zai ji ɗanɗano na imani wannan mutumin ya shafi mace ya shafi namiji kamar yadda ce ce salafun man kunna fi duk wanda ya kasance mace ko namiji a wannan ruwayar la yajidu ahadun halawatul iman hatta ma'ana hatta ya kuna Allah wa rasuluhu a haɓa ilaihi mimma siwahuma har zuwa ƙarshe ila akhiri shine har zuwa ƙarshe ma'ana a wacce ruwaya salafun a wannan ruwaya kuma la a ahad babu wani mutum da zai samu ɗanɗanonin imani har sai ya haɗa waɗannan abubuwa guda uku وعن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أنه قال من أحب wa الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما walayatullahi bizali walan da abdul ta'amal imani wa in kafara salatu wa sawmu hatta yakuna kadhalik faqad sarat ammatu ma'akhat nasi ala amri dunya wa dhalika la yujdi ala ahlihi shay'a rawahu ibn jarir arwayto daga abdullah ibn abbas turjuman alquran qal yaci abdullah ibn abbas yaci man ahabba fillah duk wanda ya so saboda allah duk wanda yayi so abin da ya sa ya so ɗin ya so ne saboda Allah wa gaba fila kuma ya yi fushi ya ƙi saboda Allah abin da ya sa ya ƙi wani saboda wanan ya saba ma Allah yana ƙin shi ne gwargwadon saba ma Allah ne ba wai da ƙin shi bane saboda bai iya sa hula ba ko bai iya sa riga ba ko baya a duk ba akan wanda yake ƙin shi yana ƙin shi ne saboda ya ƙi Allah kenan da zaran ya so Allah da zaran ya so shi wa wala filla wa wala idan aka ce almuwala ita ce almahabbatu wa nusra so kuma da taimakawa ka jubince shi ka taimaka mashi ka so shi kuma ka agaza mashi wa'ada filla kuma yi adawa yi kiyayya saboda Allah kuma ka ce al'adawa ita ce biddu almuwala ma'ana ya ƙi son shi kuma ya ƙi taimaka mashi saboda me saboda Allah ma'ana saboda wannan ɗin ya ƙi Allah ko saboda Allah ya ce bai kada ya bi haka saboda Allah ya ce kada ya bi haka ka lura da kyau waɗannan difilla a yau ɗin nan ba wai a jiya ko a shekaran jiya ba a yau ɗin nan akwai ƙasar da in ta sama ƙasa takunkumi to dole ku din ma in kuna binta dole ku samu wannan da ta sa takunkumi takunkumi kun da ke ko kaga wata kasar ma ba za a baka biza shiga kasar ba in ka taba shiga wata kasar kun lura ga wannan albuwala ce filla ku fi ghairillah su abubuwa za ka gansu suna da hatsarin gaske abubuwa ne suna da hatsarin gaske wata kasar da zaran ta ce a zauna to duka kasashe sun zauna da zaran ta ce a miƙe duka kasashe sun miki ba irin irin waɗannan ake magana a kai ba haka dole mutum ya nutsu hakan nan kuma ka ko ƙasa daga na har ka zo matakin ka kai a karan kanka kai a karan kanka fa in abdullahi bin abbas ya ce fa inna ma tunalu tunan ana samun fa taimakon Allah ne son Allah ana samun shi ne bizalik da waɗannan abubuwan da aka ambata al'ubu Fila. wal bughdu fillah wal wal ana samun su ne da su ake samun taimakon Allah da su ake samun agajin Allah da shi ake samun soyayyar Allah walan yaji da abdul ta'amal iman abdullahi ibn abbas ya ce babu wani mutum daya mace ko namiji da zai samu ɗanɗano na imani wa in kafara salatu ko da sallar shi tana da yawan gaske wa sawmuhu azumin shi na da yawa hatta ya kuna kazalik har sai ya kasance kamar haka ya sa kasance ya alhubbu filla wal bughdu fillah wal muwala fillah wal muada fillah sai in mutum ya samu waɗannan sannan zai samu ɗanɗano na imani wa kada sarat amatu mu'akhatin nasi ala amr duniya abdullahi ibn abbas ya ce a yau in ka kallaci mutane gaba ɗaya yan uwataka tasu ta kasance ne a al'amarin duniya abdullahi bin abbas ba ya rasu shekara ta 60 da wani abu ne ba hijira kusan 64 bayan hijira ya rasu ya ce shekara ta 64 fa bayan hijira ya rasu 64 ba wai 100 da wani abu ba 60 da wani abu balle yau muna 1439 ku ai tazarar tana da nisan gaske ko ya ce a yau ɗin nan yan uwantakar da take tsakanin mutane ta kasance ne ala amrin duniya aka al'amarin duniya mana alhubbu fi amarin duniya wal bughdhu fi amarin duniya wal muwala fi amarin duniya wal mu'ada fi amarin duniya wai a zamanin shi ina ga zamanin mu eh ina ga zamanin mu in ka ji ɗalibai suna cewa kai malamin da mugu ne mai suke nufi a makaranta eh me yaran eh in ji dan jami'a ko dan coe ko dan diploma ya ce kai malamin da mugu me yake nufi eh katiko katiko wai bai ba da haɗin kai eh. kun lura da ke ko kai da kake wajen jami'a sai ka ci ah, lafiya ya zama mugu ga shi kuwa ba duka ake ba ha ya ce ne shi ba zai ƙara wa mutum maki ɗaya ba kaga yanzu mu'ada da suke yi da shi filla ne <laughs> kullum da ke ko wala duba abin da abdullahi bin abbas ya fara ya ce yau al'amura in ka ga mutum ya tsaya yana yabon wani yana yabon wani ba wai tare da wannan din ya ɗorsa na mashi wani abu ba da wuya saboda wai da addininsa al'amura mu bi abubuwa a hankali wallahi mu bi abubuwa a hankali da in ba haka ba sai zama na yau kaya ba mu wane gobe kuma ka soke shi sai zama mutum yana cikin in uto min ha radu wa in lam yuto min ha idahum yaskhatu in an bashi ishuru in kuma ba a bashi ba gaje yana ta cara a gari Allah ta'ala ya sauke wa zalika kaga wannan abin cewar gaba daya a tara soyayya akan al'amarin duniya la yujdi ala ahlihi shay'a shay'a ba zai kawo ba kowa irin wannan abin da ake so ba zai samar da abin da ake so ba ba zai samar da ɗa ido tunda wanda ka yabe shi jiya akan ya baka sai kuma ka ga jibi ana zagin shi saboda bai bayan ba in ko saboda Allah ne kake son shi to haga ko da an tambaye ka saboda bai da ci ai saboda kaza ne saboda kaza ne saboda ka sai mu kiyaye ba a hana ka kaso mutum ba amma sai su sai sa Allah Allah ne a sama wa qala ibn abbas radiyallahu anhu muhammad ibn salih al ya ce wannan riwaya zuwa ga abdullahi ibn abbasin tana ya ce sai dai lafuzan sa ma'anonin suna da dalilai na shari'a da suka tabbatar da su kun lura da ke ko wa qala ibn abbasin abdullahi ibn abbasin ya ce yace wa taqatta'at bihim al-asbab kuma dukkanin waɗansu sabubba sun riga sun katse musu to menene al-asbab din shine almawadda mawadda so duk wata soyayya ta ƙare duk wata soyayya ta kare a wani shine tafsirin sahabi tafsir na ashabi da Allah ta'ala ya ce iz tabara alladhina tubi'u min alladhina tabawara wal azaba taqata'at bihim al asbab kullu da ke ku iz tabara alladhina tubi'u min alladhina tabau su waɗanda aka bi suka barranta da waɗanda suka bi su su waɗanda suka bi suka ce wallahi ba mu suka bi ba su waɗanda suka bi suka ce wallahi ku muka bi ranar kiyama ai idan Allah ta'ala ya sa muna can sama akwai kallo kai kaga eh eh an can sama ba wa aka bala ala ta sa'alu sashin su ana kishin yara ta sa'alu ana tambaya a tambaya take tambaya har fattala farahu fi sawa'il ya leƙa sai gashi ga ya jan ƙwarya jahannama Allah ya sani amma malam ka ga mutum yana bin wani a nan duniyan nan yana bin shi yawunsa ma baya bin ya je ƙasa haɗewa yake ba dole kansa ta yawa ba kun lura da ke kaza kaza kaza kaza ranar alƙiyama ga ana ana bara'a fa iz tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u Gashirin ba waɗanda aka bi sun barranta da waɗanda suka bi su ga azaba na miraran sun gani to a nan wata qatta'at bihim al-asbab dukkan duk waɗansu abubuwa na soyayya sun katse sun katse babu ita kuma Allah ya tsare mu gaba قال رحمه الله فيه مسائل a wannan babi da muka karanta akwai matsaloli kamar haka galibi masail sharhi ne na abin da ayoyi da hadisai da suka kunsa a ciki suka fara kuma inda za a yi wa malam adalci ta ilimi ku lura da kyau adalci a mahanga ta ilimi ku lura da ya ce tun da ya ce babu ƙaunin lahi ta'ala bai ce ma babun fil mahabba ba bai ce babun sai ce babu ƙaunin lahi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah sai ce wa ƙauli qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum har zuwa ƙarshe ya ce an anasi sai ce wa lahuma sai ce wa fi riwaya sai ce wa an abbasin sai ce wa qala Abbasin. faɗa mun magana shi ana nan cewa rawahu jarir yi halaka zuwa ga inda ya ɗauko magana kullum da ke ko sai ce fihi masaid a wannan ga abin da ya fahimta kai ma kana da damar ka fahimta sama da haka ko ka yi tsokaci akan abin da ya ce ya fahimta in za ka yi tsokaci a nan za ka yi tsokaci kai ma sai ka baje dalilanka a waɗannan wurwaren da ya ce fihi masail tunda fihi masail a nan fahimtarsa ya kawo ya ce tafsiru ayatul baqara bayanin ayatul baqara wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka yuhibbuhum kaga nan ba za ka ce ai ba a baqara bace kun lura da kyau ko kuma fassarar bai ma kawo fassara ba ma'ana fassarar da take akan kadin tun daga ta nan يبنى يحبونهم كحب الله واضح الأمر واضح الثانية تفسير آية براءة آية براءة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إخوانكم وأزواجكم الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال واجب واجب واجب ما واجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هو يستحق تاركه العذاب ma yusabu ala shi shine duk abin da in mutum yi za a bashi lada kuma in mutum bai yi ba ya cancanta a azabtar da shi wannan shine wajibi sai malam ya ce wujubu muhabbati sallallahu alaihi wasallam wajibcin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kake ganin abin bai haduwa bai haduwa da karanta littafin Muhammad bin Abdul da kuma cewar baya san manzon Allah ba su haduwa sai dai a ta cewa baya son manzo Allah sallallahu ta'ala da sallama ai ba wahabiye ne wahabiyawa ne ba son manzo Allah amma ba za a karanta littafin ba domin in dai an karanta littafin to wannan aqidar ba za ta hadu da karatun littafin ba domin kaga a littafin ne yace wujubu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a so manzo Allah sallallahu ta'ala da sallama kuma san na manzo Allah da za a yi alan nafs dole ka so sama da kanka sama da kanka kai a karan kanka dole ka so shi sama da shi saboda haka inda za a ce mutum ɗaya ake so a ɗauka a bar manzan Allah dole kai maza ka miƙa kanka ne dole kai maza ka miƙa kanka don shi ke nuna cewar kana son shi wal ahal da iyalai wal mal da dukiya ka san iyalai da dukiya ɗin nan wani lokacin mutum yana ɗora su ma a kan kansa kun lura da ke ko ya dawo gida ya yi sallama ya komai sai kuma ga iyalai sun dawo da shi cewa an aiko shi ne zai sai kaza inda ta karan kansa ne sai ce sai gobe eh sai ce sai gobe amma iyalai sun fito da shi ko wani karamin yaro ya ce shi kwaye yake so ya ci <laughs> ko ya ce an yi abinci an cinye ba wata fada ba wani fada da zai yi sai dai ya fito ya samu ɗan abin da zai sa a baka to ka lura da kyau waɗannan su ne ƙashin bayan rayuwar mutum kansa da iyalansa da dukiyarsa amma dole ne ka so Allah ka so manzan Allah sallama sama da wannan shine wajibin ba wai wajibi ne ka so manzan Allah ka shi ba a'a wajibi ne ka so mahaifinka ai dole sai an yi bayani san manzan Allah sallama dole ya zama sama da na kowa sama da na karan kanka kai a karan kanka الرابعة نهدو أن نفي الإيمان كور إيماني لا يدل على الخروج من الإسلام بينونا متن daga musulunci da Anas ibn Malik ya ce Anas sallam ya ce la yu'minu ahadukum la yu'minu ahadukum ba za ka ce mutum ɗayan ku bai da imani ba sai dai imanin ɗayan ku bai cika ba dan nan nafiyul kamal ne ba nafiyu na asulul iman ba ka lura da kyau akwai asulul iman akwai al-imanul kamil cikakken imani da kuma asalin imani shi asalin imani idan aka rasa shi kun lura da kyau ko to an rasa musulunci amma cikar imani idan aka rasa shi ba a rasa imani ba ba a rasa musulunci ba shi yasa kaga ba a cewa wani ba musulmi ba ne sai dai kai wani bai da imani me kake nufi da kace kai wani bai da imani kana bai da cikakken imani domin aikin da yi ba ayyuka ne na masu cikakkun imani ba ba wai kana kore imanin nashi ne tun daga tushensa ba cewar shahadatu Allah ya illallah da yayi babu ita sai ya sake don haka sai mu kiyaye akwai al'imanul wajib lura da kyau akwai al'imanu alwajib shi ai kira da asulin iman imani da yake ya zama wajibi samuwar wannan wajibin shi yasa baka ce da shi kafiri ba samuwar wannan wajibin shi yasa baka ce da shi kafiri ba to shine shi ya kira al-imanu al-wajib shi ya kira kuma da asalin iman sai kuma al-imanul kamil shi ya kira da al-imanul mustahab al-imanu al-mustahab mun yi wannan da ku lokacin da muke karatun al-aqida al-wasatiyya ta shaykhul islam ibn taymiyyah mala yace al-khamisa lil anna lil imani halawa lalle imani yana da ɗanɗano. imani yana da ɗanɗano kada ya ji duhal abdu wa kada la ya ji duha aka samu wani lokaci wani bawa daga cikin mutane ya samu wannan ɗanɗana wani kuma ya rasa kun da ke ko wani kuma ya rasa kenan wanda ya samu shine wanda ya haɗa waɗancan abubuwa guda uku wannan kan ya samu ɗanɗano na imani shi kuma ire-irensu da wuya ga gawai matsi na tattalin arziki ya sa yana ta surutu a gari matsi na tattalin arziki ba da ya ka samu yana ta surutu a gari bai da shi bai kuma ajiye ba amma ba za ka gani a cikinsa ba ba za ka gani ba ba za ka ji a bakinsa ba kullum ba za ka ji a bakinsa ba don shi sai ga kamar yana kai yana ƙara Allah ne wurin wani kullum da ke kusa zama da kowa da matakinsa sai sai mutane su daga ganin shi kai wani bai san halin da ake ciki shine yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf as a'malul qalbi al-arba ayyuka na zuci guda hudun nan allati la tunalu lahi illa biha waɗanda ba a samun taimakon Allah da san Allah sai da su wala yajidu imani illa biha kuma ba a samun ɗanɗanon imani sai da su so ne magana abdullahi ibn abbas da yace ce man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa ada fillah waɗannan duk ayyuka ne na zuci gaggan jiki yana zartarwa ne asabi'a fahimu sahabi lil waqi yadda wannan sahabin ya fahimci halin da mutanensa suke ciki yadda wannan sahabin ya fahimci halin da mutanensa suke ciki ana buƙatar wannan malami ya san halin da mutanensa suke ci ku lura da ke ko ya san halin da mutanensa suke ci idan ya san me zai faɗa musu domin abdullahi bin abbas cewa an na'amata mu'akhat mu'akhat an na'amata mu'akhat lalle galibin yan da ake kullawa a al'amari duniya ana shi ne akan al'amuran da suka shafi duniya hako san ya fahimci me mutane suke ci afamina tafsiru wa taqatta'at bihim al-asbab haka ya faɗa daga kawo magana Abdullahi ibn Abbas da yace ya al-mawadda التاسعة أن من mushrikina من يحب الله hubban Shadida lalle akwai daga cikin mushrikai wanda yake son Allah so kuma mai tsananin gaske ana samu daga cikin mushrikai wanda yake son Allah so mai tsananin gaske tunda ga wa minan nas min yattakhidhu min an dadan. yuhibbunahum al-ashra al-wa'idu ala man kanat as dini alƙawarin narkon azaba da Allah ta'ala yayi ba dukkan wanda ya kasance abubuwa takwas din nan su ya fi so akan addininsa waɗannan abubuwa guda takwas kul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalukum wa tijaratu takshawna kasadaha wa masakin tardonaha waɗannan su ne abubuwa takwas menene kuma alwa'id din alƙawarin narkon asaba fata rabbasu fata rabbasu to ku jira Allah ta'ala ya ce to ka jira Allah ya tsare الحادية عشرة أن من اتخذ ندا tusawi mahabbatuhu mahabbatallahi wa huwa shirkul na goma sha ɗaya ya ce anna man ittakhadha niddan lalle duk wanda ya riki wani ya kwatanta shi da Allah tusawi mahabbatuhu da son wannan take yin daidai da mahabbatallah san Allah to fahuwar huwa shirkul akbar wannan fa ita ce kan babbar shirka kamar yadda muka ambata a farkon darasi zaka ga wani saboda saboda yadda ya raba soyayya tashi zai iya rantse maka da Allah akan ƙarya zai iya rantse maka da Allah akan ƙarya amma ba zai iya rantse maka da wani Allah da shi yake girmamawa ba akan ƙarya yana jin tsoron kai in dai da wani ne kan sai dai akan gaskiya zai rantse amma ba zai rantse akan ƙarya ba amma da Allah kan zai rantse akan gaskiya akan ƙarya duk zai rantse rantsuwa da Allah da zai yi wannan bai dauke da bakin komai ba amma zai rantse da wani Allah sai ya rantsu haka wannan wani a fili ne abu ne a filin gaske daga yan uwa abin da ya shafi al-muhabba din ba karma al'amari ba Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu ya tsare mana addinin mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaikum na'am suna suna Eh, shi ne soya don Allah din yan sai ya nuna kenan daga kaga yanzu yana sa mutane ne guda biyu abokan juna kullura da ke ko mutane ne guda biyu abokan juna ɗaya ya fahimci sunna ɗaya kuma yana kan sa shi wanda yake kan bidi'ar da ya fahimci abokin shi ya fahimci sunna sai ya fara baya baya da shi shi ma wannan da ya fara fahimtar sunna sai ya fara baya baya da wancan ka gaba ɗaya zo na kan kan addini to kaga yanzu a nan yana son shi kuma yana kinsa kullum da ke ko yana son shi saboda yana musulmi yana son shi saboda yana musulmi yana son shi saboda yana sallah yana son shi saboda yana azumi yana son shi saboda yana sada zumunci kullum da ke ko yana kin shi saboda yana bid'a ina fatan kun fahimci so ba za a rinjayar da wannan bangare ba saboda shi yanzu biyu ne ga shi da za a so shi saboda tsa'a da yake ma ubangiji za a ki shi saboda sabo da yake ma ubangiji to yanzu jadabin so da yake mashi shi zai sa ya dinga lallahinsa yana kwatanta mashi kyawun fahimtar sunna kun da ke ko kuma kada ya ɗauki sunna kada ya hukunta ahalin sunna akan waɗansu mutane biyu uku hudu biyar da suke sunna kada ya ɗauki waɗannan mutanen da ita zai wa mutanen sunna hukunci kullum da ke ko kamar yadda wanda ba musulmi ba kada ya ɗauki musulmai uku hudu ya ce da su zai wa musulunci hukunci kullum da ke ko to ba a haka kaga akwai ɓangaren so yana son shi saboda yana musulmi akwai kuma ɓangaren ki yana ƙin shi saboda kaza to haka sai ya dinga amfani da ɓangaren so yana kuma jawo shi sai amfani da bangaren ki yana kin bid'a da yake kuma ya fahimci abin da yasa yake kin shi wannan ne kullure da ke ko insha Allah so a dinga hada waɗannan abubuwa kada ya zama na kawai wai ai yana bid'a da tare ake a raba kofar shiga gida a raba duk ba wannan ba musulunci bane wannan kuma ba sunna bane wannan ba musulunci bane wannan ba sunna bane ka duba karantawa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ma dauko ta daga sama abul muwahhidin Mai baban shi ya ce a rakibin anta na alati ya ibrahim la illam tantahi la arjumanak wa hajurni maliya waye ko ruwani ba annabi ibrahim din ne ya kore shi ba amma me yace da shi ba mahaifin annabi ibrahim din ne ya kore shi ba yace salamun alaik sa astaghfiru laka rabbi wa kana bi hafiya kaga akan wannan ne ya tafi ka duba ga annabi sallallahu bai bar maka ba sai da suke taro taron dangi na za su yi mai kwaf daya taron dangi aka yi kuma taron da za su yi mai kwab ɗaya ta yadda babu yadda za a yi a ce ƙurayshawa sun iya yaƙi da dukkan duk waɗannan ƙabilun dole sai dai su yadda da diya sai Allah ta'ala ya tsame shi wa iz yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituka wa yaqtuluka wa yukhrijuk wa yamkuruna bi qurullah wallahu khairul makirin so da mu dinga bin mutane a hankali bil bin bin udu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana wal mujadala ko billati hiya ahsan wa alaikum waɗannan zuwa kaɗan waɗannan abubuwan fa ku lura da kyau ku lura da kyau za ka iya cewa jahilci ko raini ko ɗaukan abu ba a bakin komai ba kaji an ce musulmai suna da kaza ku lura da kyau ko musulmai suna da kaza amma ka lura da kyau su 'yan siyasa a cikinsu wanda bai yi jam'iyyarsa ba suna ba shi mukamin kwamishina eh me suke nan ba mu'ada ba ce ba adawa suke yi ba fi siyasa a ɗauki wanda bai cancanta ba kuma a bashi saboda wai ana tare kullum da ke ku amma gaba ɗaya sai a ce su wannan wannan baya bin wani wani baya kaza wani baya kaza wani baya kaza ita kuwa tana ci jahiltar addini suka yi amma waɗannan abubuwa muwala ɗinnan da muhabba ɗinnan da mu'ada ɗinnan duk in ka ɗora su a kan siyasa duk suna yi kullum da ke ku da zarar mutum ya shigo cikinsu da zarar ya zama da zarar ya fita cikinsu da zarar kuma ya yi waje in an kama gwamnati sai a ce ba tare da shi ake ba haka za ka daga ganin abubuwa masu tarin yawa wanda yake su kuma waɗanda ake koyi da su a siyasar ba haka suke yi ba wanda ake koyi da su a siyasar ba haka ake ba daga muna kira ga mutanenmu 'yan siyasa su ɗauki siyasa a karantarwar magabatansu a siyasa cewar siyasa ba da gaba ba siyasa ba da gaba ba saboda kuskure ne na ɗan jarida ya ce 'yan adawa kuskure ne ya ce ka lura da kyau idan suna ba da labarin 'yan siyasa america ko ingila ba a kiran 'yan siyasa ba a kiran ɗaya ɓangaren da ba na gwamnati ba da suna 'yan adawa sai dai a ce masu hamayya da juna amma idan sun zo ɓangaren najeriya ko afirka sai kiran 'yan adawa

ya kasance an roƙe shi Allah sai bai nuna ya yarda ba amma ana ce mashi ya yi haƙuri wani da yake girmamawa ana ce masa haka sai ya kun bayyanci magana kun bayyanci mahabba din ko to yanzu wanda zaka ce da shi an hada shi da Allah bai yi ba an hada shi da wani shehi da yake girmamawa ko dagawa bai ba ya riga ya wuce a hukunci kuma ga karatu yanzu ai ne zini na yi karatu ke za a tambaya hukunci a yi ke za a tambaya hukunci ai malam abubuwa malamai ga sanan afanin iya kuma Allah ya tsare mu baki baya samarwa da mutane komai baran baran ake rabuwa wa kalwar inda ya rabuwar duniya ce haɗuwar duniya ce baran baran ake rabuwa eh wannan ne tana nan akan ta ba a daga murya ko a rasul eh, ko bayan rayuwarsa shi yasa yanzu har yanzu inda ga ji hubbaransa za ga sun rubuta talatar ba aswatu yanzu mutum ba zai je ziyara kabarin manzo Allah ya ce ya rasulullah ya rasulullah na farko ya yi kira da ya na biyu kuma ya daga murya ba a yi ba a yi ba a daga murya a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau fa yau fa la qaddara Allah yau fa da nake muku magana inda za a toro manzo Allah za a gan shi fa kamar yadda aka bude shi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka ba a daga murya yana raye hakan nan ba a daga murya bayan ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. mutane su gadi menene son manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam gararan ba a gari da waye da waye waɗannan wasu abubuwa ne da ko a cikinsu suna inkarin su alhamdulillah ko masu masu hankalin cikinsu suna inkarin waɗannan abubuwa ne suna inkarin waɗannan abubuwa mu tsange da muka karatu za ka ga duk ko da ke makaranta allo duk ba a san waɗannan abubuwa ba ai makaranta allo abin da aka sani kawai shine ke kwabi kawai shine gani ana ma eh makaranta allo duk ba waɗannan abubuwa ba makaranta allo ke wannan abu sai a rufe tsangaye eh Eh, wannan sai eh, a yanzu ai yana hikito bane ne manzan Allah ya ce ba wai a gaban manzan Allah yake yi ba kullum da kyau ko sannan ka ce an ɗau zafi a ka'ida ba a ɗaukar zafi sai akan mumbarin hudubar juma'a kadai sai akan mumbarin hudu ba kadai haka duk wanda suka halarci sallar hudubar manzan sallama suka ruwaito kuma wa bil'aks kun da ke ko shi shine ihmarat aina sai ga idanu sun yi ja ka annahu munziru jesh. eh ah ah ai nace ba akan manzo Allah ba manzo Allah ne a wurin ba hadisin shi aka fito hadisin shi aka karanta so muna magana ga manzo Allah ka daga murya a saman shi in ka dubi inda ake kara majalisin da muka da muke karatun hadisi a masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala wa sallama ba ka ganin bakin ɗalibai a waje ba ka ganin haƙura eh ba ka ganin haƙura ko murmushi ba a yi tsit tsit ake ko da ma na wani abu sai dai ka kokari ka rufe kai haka in ko za ka ce zan da za ka kabbara a da ɗaure ka a ce ko ya sautu ne yi ta kabbara an ana karatu a najeriya ake yin ta in ban da najeriya babu inda ake yi in ban da najeriya babu inda ake yi lura da kyau ko irin wanda ake wani ba ko da wani abu ya maka a suci ake Allah wa Allah akbar ya da ake subhanallah eh a wannan sai ta najeriya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk